ni dai gaskiya kayan nan gaskiya ba a suna za ka fita da su ba don gaskiya sun yi kyau da yawa me ke shi yake daina wannan abin ne tun kaga na daina shi sai dai na daina numfashi ni kuma tunda ko da na daina numfashi ba zan manta ki ba da ina tunanin cewa ko da ta da ni aka yi aka bari kina daga cikin abubuwan da zan tuna a rayuwa da ni kuma aka tashe ni ba abin da zan tashi da shi sai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma haka ne shi yasa nace miki kina daga cikin abubuwan da zan tuna ba ba da zan yi amma kawai ni ba na son ka kawai ya yi kyau da yawa bari zan tafi ya zan yi bari in gyara mata ba rigar ka ta baya nan njara Dia kena muda.

ba wani abu a kan matar sarki ba da ido da ta gani babu ido ba ta gani ba. Sina da. ai abin da ya sa da ya sa da daddare barka da shugaba sa ya dai a wani abu ne na gani kamar rubuta a ka. bayana kuma <laughs> za ka ji ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani babu ido ba ta gani ba Ake ya isha ta gode wa Allah, in sa a ramuje wallahi. ko da yake dai namiji kanin ajali ne kuma dan kunama ne ko ya harbe ka ko ya harbi dan uwanka to gaskiya ni dai ban da mijina kin san waye Abdul Karim kuwa to ashe to ba a sauya masa suna sai da kai akwai na shinkafa akwai na masara akwai na dawa hmm. to ke bura ki ji a yanzu duk mace da za ta je ta sami mijina da neman soyayyarsa to wallahi wahala za ta bakanta dan ba za ta samu ba saboda ba wacce yake gani a gabansa in ba ni ba Gaskiya ki kuma yanzu dai babu irin mijinki a duniya ba za ki gane ba ne bar wannan magana haka ya batun auren mutumiyar mu ya zaituna eh okay wallahi tana nan dai an yi an yi amai da ita amma abin ya gagara ikon Allah to sa haƙurin mana ya ke ƙura ni ido haka ne shi ta kalluna hmm. me ka gani gani na kina ta kalluna ko su kike kin kina ganin cewa kin fara ganin mu ne abin san taɓa gani ba ko yi kyakkyawa ne nan ba ɗaya hmm. misali da nake so da ke dan Allah kar ka cika cikin ka da domin sun ka zo ka ci abinci kuma abin da kake so shi ne dafa ne ai ni ban ci abincin ki ba yau saboda ni saboda ina so in hukunta ki akan abin ki ka rubuta mai yanzu Wannan ya kai hakuri ba zan ƙara ba. <clears throat> Ai na riga na yi alƙawari ba kuma zan saba alƙawarin ba. Ni na manta wa ban gaya miki ba. Zan yi tafiya. gobe ba don allah kai haƙuri mana gabari da safe mai sallama sokoto zan yi. me za ka je a sokoto zan je samina ne amma kake da ma ai kwana ɗaya zan yi kawai in dawo me kike so a matsayin ba. saboda ya kamata ni sallama tun yanzu amma dai ka bari mai sallama ko da da safe ne ko samma ko zan yi ko kuma miki ta mutanen can sab ko zan yi saboda haka kin a ba zan iya jira ba kawai mun sallama da su ba wani jawon kama haka ka kyauta kenan kina sai da sabakin ji saboda ni ya dai ya ranar kenan jiran ka nake mai ban kwana ban kwana kamar wanda zai je mutu ba mutuwa za ka yi ba ina so ne mai kallon ƙarshe ne kai. kallon ƙarshe sai amma ba ka yi ni ba ba ka ce mai kyau ba to ki yi kyau kyau shikenan abin da za ku ce ba za ka koda ni ba kinga kin yi kyau fiye da kowace rana ta zamantakewar auren ba amma kuma ba ka yi ba ni ba ka koda ni ba a matsayina na matarka shi ne gaya miki ai kin yi kyau kin fi kowace rana tun da muka yi aure biki kyau kamar yadda kika yi kyau yau ba hajji da ke bani kamar ka tafi har ka sa raina na ji wani daɗi ki ma ko ki addu'a ba addu'a da kika saba yin manzan ta to Allah ubangiji ya kiyaye mun mijina daga sharrin mata masu kirsa da tisisina za su sace hankalin namiji ya koma kansu su sa ni kuka a cikin gida wannan dai kanki ake ji amma ni ki min addu'a je lafiya Allah lafiya sai dai amma ba ka gaya min kalamin da ka saba gaya min to na ji ke ce kaɗai matata bayan ke babu wata ah, ka sa na ji daɗi amma ka ɗoka min alƙawari ƙwarai alƙawari Hello, Mutumin ka ne a bikarin tun da ya tafi Sokoto ya ce zai kwana ɗaya. Wallahi har yanzu na kasa samun wayan shi kuma bai dawo ba. Sai ce to bari tambaye ka ko kuna waya da shi to. Hankali na mai biya ku kwanciya. Har kai? Ba ka samun shi? Na shiga uku. Assalamu alaikum. Wace ce ke? Aikin ji. Matsala ta da ke kenan. Ke amsa sallamar ta ko gaisuwar ta ko kuwa? Kin ga abin gaya miki game da ita ko? Yanzu kin yadda? To ƴan nan garin ce ko mata aure ce. Ina fata yanzu hankalinki ya kwanta. Ya kuka ne. Ya dan kwanta dai zan ci Amma ka duba daga tafiya kwana ɗaya kwana biyu uku har hudu ka ci hankali na ba zai tashi ba haba kin ga ki kwantar da hankalinki abin da ya kamata ki gane shine matsaloli ne suka faru anda sai na tsaya na miki bayani dalla dalla za ki gane kin ji ko zan miki bayani amma sai an jima mun zo kwanciya har ita ma zan barki labarinta kin ji ko ki shiga da ita ciki yanzu

shine mu saukin ki yanzu sai ki wanka in can ajiye kayan ki ki dan huta sai ki sauko sai mu ci abinci ko bari in je sai kin sauko thank you kin tuna wani aboki na abubakar wanda na gaya miki cewa amini na ne tun kafin mai aure abubakar ba yawo shi kwarai na tuna da shi mata shi ce wannan aina kawo to amma ya za a yi matar gwamnati ta zo gidan mijina ta zauna wato larura ce ya marayin ya ce ita sannan kuma shi ya kama zai tafiya zai je ingila zai wani kwas na wajen wata uku kin ga bashi da wani makusancin saboda zai iya ajiye ta a gidansa hankali cikin cikin wannan gida na kuma san cewa in Allah ya da zaki ita kamar kanwa ko insha Allah zai rike jajjan farkon wajen na wuri ya kamata ki saki kin ji ko a hankali zan saba kin gani idan ta fito ki saki jiki da ita ki hira da ita kin ji ko idan ta bi ki sunan mijinki ki ce abubakar kuma aboki na ne sannan halin da ake ciki ya tafi ne kos a ingila zai wata uku kin ji ko my God. Amma ya kamata da Allah Asma'u ta tashi ta nuna girki da wuri. Saboda kin san barin da abu sai gamin garba kuma kan ɗin da ya riga yi. ku ga miki ba kuma. ya kamata ki tashi ki je ki wanka ke ma kin ji ina da mata gaskiya ba karamin mamaki nake ba me ke baki mamaki mamakin ki mana gaskiya ba zan iya irin haƙurin da kike yi ina ganin haƙurinki da juriyanki ba zan iya zama tsawon wata biyu ba tare da miji ba to ai kin ba laifina ba ne kamawa take yi a kama mai kamawa kuma kin ga babu yanda zan yi ba ni da zaɓi ne kawai haka dai kika ce amma gaskiya ni ba zan iya wannan haƙurin ba haƙurinki da yanayin da kike zama ke da ruwa shi yasa nake da sanki a koda yaushe nake ji kina kwanta min a raina <laughs> to ai zan iya koya miki idan kina so gurin ma ana sa. a ana koyan shi mana musamman ma idan wanda za a koya wa yana so <laughs> to ai ni ma in me zai hana ina so mana shi haƙuri da kike gani mataki guda biyar a kowane rana zan dinga koya miki mataki ɗaya yanzu sai mu fara da guda biyar ke kin kosa ah. mataki na farko shine a duk lokacin da kika ji zuciyarki ta ayyana miki wani abu kafin ki ki fara saka ki cewa shin abin nan idan na zan ci riba ko ba zan ci riba idan kika duba kika gani idan ki ta maki amsa sai ki amfani da ita haka kike gani yanzu ne ya isa ba za a tsara ba sai gobe <laughs> haka kika ce mataki na biyu shine sanin ɗabi'un mutane ya kamata ki jura duk wani abin da mutum ya yi miki musamman idan kika gano cewa haka halin shi yake kin ga misali kama a ce barawo ne ya sata yanzu bai kamata a damu ba saboda dama can an san halin shi ne haka ne mataki na uku shine yin amfani da shawara ta biyu a maimakon ta biyu abin nufi shine a duk lokacin da zuciyarki ta baki shawara ta farko kada ki yi amfani da ta farkon ki ɗauki shawara ta biyu saboda shi kin san zuciya musamman a lokacin da kake cikin fushi sai kaga ka zarta hukuncin da bai kamata ba amma gara ki ɗauki shawara ta biyu akan ta farko ko mataki na hudu shine girmama tunanin mutane da yawa abin da yake kawo rashin haƙuri da saurin yin fushi shine rashin girmama tunanin mutane kin ga kowane mutum da kike gani a duniya yana da amfani a rayuwarsa kuma haka ne kanwata abin da yake kawo fushi shine mutum ya aikata sabanin abin da kake tunani yawa ɗalibata ashe dai akwai ɗaukan karatu <laughs> kin ga ba na son iskanci kanwata waye ɗalibanki ni ce ɗalibanki ah, ke ma kin sani ba ɗalibanki ba ce ki je dai kawai kina ban shawara na yadda naji wa alaikum ke kaɗai? wallahi asma'u kuma kamar kin san zaman nan da nake ke nake jira to ga na zo jiran ki nake akan matakan da kika ce zaki bani kin faɗa min hudu ba cikon na biyar mm, zan cika miki su amma ba yanzu ba sai wata rana sai wata rana duk ran da na lura cewa kina amfani da waɗannan matakai hudu da na gaya miki to zan ci kashe miki na biyar wa alaikum salam san da dawo yawa sanu yawa yawa sanu ya gajiya ana gajiya mun shiga mafi da jaka sai mu fita ma da ruwan sanyi 阿什么？嗯？阿什么？阿什么？阿什么？嗯？太什么了？就是太什太什搞不懂。 tashi ban ganka ba, ya ka fi falo ka tsaya. Wani irin mummunan mafarki ne? Mafarkin me? Mafarki ne wikin mutu. Na mutu. Sai ka fito falo ba ka ganna a kwance ba Asma'u, tun da muke zama da ke bin labarin ki. Labari na da kike gani yana da ban al'ajabi da kuma ban haushi. Idan kuma na ce zan baki labari na, za ki kwana kina zubar min da hawaye. Amma kar ki damu, lokaci ne, zan baki labari na in lokacin ya yi. Ban fahimce ki ba. kin san an ce kuma yana da lokacinsa lokacin ba da nawa biye ba amma saura kiris ranar ta zo zan baki shi kenan allah ya nuna mana ina da mata mata ina da mata mata ina da mata yanzu idan tsautsayi Aisha ta shigo ɗakin nan ta gamu ya za ka yi Taɗija ai duk gidan an shiga uku kenan ko da ke ni ba laifi na bane laifin ta ne tsaba kishin ta ne jawo mata na namiji kanin ajali au ke ba ke da wannan magana ah to gashi daga zuwa na gidan nan na gani to ni da hanzarta wajen hada kayan nan saboda wuce duniya mu da tsinke tun kafin mai gidan ta dawo tun da bata nan yanzu mm, kuma ta shigo ta rutsa mu shi kenan a ah, to na yi shiru na yi shiru ina da mata ce ina da mata ba dawo wallahi hanna dawo ni gaba ɗaya ma yunwa nake ji fitan ne ma na gaji ji haka na fita na bar ki ke kaɗai yau ma haka shi sa kawai ni ce garin da da wuri gaba ɗaya yunwa nake ji da fatan kin mana abincin rana ba dole in yi girki ba abin da kika fi so shi na dafa ka Allah ya miki albarka ke bari ne kicin din nan duk ina da mata wato yanzu da a ce bata da aure za ke dan aure ta a matsayin kishi a gare kenan ina tsammanin haka saboda na tabbata in dai ita ka auro mu ba za mu samu matsala a cikin gidan nan ba wani ta miki haka ne kika ji kina kaunarta wallahi ni kaina ban sani ba amma dai kawai ta shiga raina <clears throat> alhamdulillah ya kai saurin cewa alhamdulillah ban da abinki ai ko shi ma mutum zai iya yin hamdala ba lalle dole sai wata bukata ta san biya ba ko ne ko anti akwai wata tambaya da nake so na yi miki ina saurari ya ci kai shiru ina jinki yaya za ki ji idan a yau mijinki ya farka ya ce miki yana son ya ƙara kishiya. Zan ƙaddara baya suna kuma zan hana shi kwanciyar hankali. Ki san wace irin mace ce ne? Ni irin matan nan ne wanda ba sa son kishiya. Ina tsananin son mijina ba zan iya haɗa shi da wata mace ba. Me kike so ki faɗa? Faɗi ina jinki. Ba komai. Ya za ki ce mun babu komai. Bayan na ga magana a rubuce a fuskarki. Da cewa zan yi kin taba tsayawa kin yi tunanin wannan ra'ayin naki yana cutar da ke ko kuma abokin zamanki? Kin taɓa tunanin cewa wannan tunanin naki yana cutar da mijinki? Ni a fahimta ta. idan kana son mutum ba za ka iya cutar da shi ba. kuma za ka iya fifita farin cikinka a kan nashi. A zaman da na yi da mijinki, na fahimci cewa yana matuƙar sanki kuma yana yi wa soyayyarki biyayya. Na fahimci cewa shi mutum ne da yake da buƙatar son zama da mace da ta wuce guda ɗaya. Amma saboda son da yake miki yana tsoron ya ɓata miki rai, wanda ke na tabbata baki wa soyayyar nan nasa biyayya. Ta yaya kika san haka? mataki na farko na rayuwa shine nazartar mutanen da kake zaune da su yana da kyau ki fahimci mijinki ki gane abin da yake so da abin da baya so domin ki taimake shi wurin cika burin shi na rayuwa a koda yaushe kan tausaya masa saboda ya ajiye duk wani abu da yake yi saboda ke ina mai baki shawara da ki kwaikwaye shi ki dinga son abin da yake so kamar yadda shi ma yake miki saboda wannan shi ne halayen kwaikwayo amma me yasa kika fi na hankali da tunani ban fi ki hankali da tunani ba abu ɗaya kawai na fi ki haƙuri ta hanyar hakuri ne kawai za ki gane wannan abin da na gane masu aiki waje dare ma yi masu kyale mutane ba ne? Abdulkarim. Na? Kan Allah ka yafe mu. Ka yafe mu da abin da na ma. Me kika yi mutu? Zan yafi miki. Ba sai ka tambaye ni me na ma ba. Ni dai koma me na ma don Allah ka yafe mu. to na ji na yafe miki na so na shiga haƙƙinka tun da muke a gidan nan abin da nake so shi ake yi sai abin da na ce ba abin nata. amma yanzu da abin da ka ce insha Allah shi za a yi a gidan nan tun da kai ne mai gida alhamdulillah ba ku na yafi yau ga na gida hankali na kwance ina yin yadda nake so kuma ana bin umarni na ana min yadda nake so gaskiya na gode miki asma'u ha ba ni zaka gode wa ba ga wacce zaka gode wa to ki asma'u ai ba ni ya kamata a gode ba ke kamata mu ma godiya gashi abincin kuma yayi daɗi ka san wani abu ne ban taba zama da mutum mai kaifin basira da nutsuwa da hankali da zurfin tunani irin asama'u ba wallahi a'a anti kin ga dai ki faɗa min haka ai gaskiya ɗaya take daga kinta sai ɓata ta cancanci mata kyautar kujerar maka ko to ai ba ni ne girkin ba kaga asama'u ce ta yi to na ba ki kujerar maka to ke kuma an baki kyautun kujerar maka kin tafi ya za a kenan ke da mijinki yayi tafiya kusa dawa kuma na ga wata uku ka ce mun zai yi yanzu a cikin wata uku saura sati daya ya kusa dawa ba eh mana wata uku kuka ce zai yi kuma ai yanzu ina ga an kai wata uku ko ya kusa dawa ba Asma'u ban san da wace irin kalma zan yi amfani da ita wajen yi miki godiya ba. A dalilin ki kuma ya sauya a cikin gidan nan. Ban ma san da me zan biya ki ba. Da ina da shi da zan biya ki da kuma me Kin tabbata? Na tabbata. gaskiya ne na gaji da wannan zaman ya kamata ka fito fili ka sanar da matanka gaskiyar lamari kin san me ke cewa kuwa ke ma kin san ba zan iya fitowa in faɗi wannan magana ba oh wato ita ka damu da ita ni baka damu da ni ba ka damu da ka dinga kare hakinta ni baka damu da ni ba saboda baka suna ba haka bane ya kamata ki fahimce da al'amarin nan yake ga malam lokaci yayi da ya kamata matarka ta san cewa ni ma matarka ce ni ba matar abokinka bace ni kuma gaskiya ba zan iya buɗe baki nan gaya mata wannan magana ba to shikenan tunda ba za ka iya tunkarar ta ba ni zan tunkare ta kuma wallahi sai na sanar da komai wai ya kike so ayi ne me me yasa kike ba ki ta da zama tsayi haba abdulkarim ba alƙawarin da muka yi da ni da kai ba kenan mun yi da ni da kai duk lokacin da na zo gidanka aka samar da zaman lafiya ni ma za ka bayyana da ni a matsayin matanka ya za ka yi bin haka idan baka ji tausayi na ba wa kake so ya ji tausayi na ka fi kowa sanin ko ni wace ce yanzu me ke so yi so nake na fara rayuwa a gidanka a matsayina na matarka ta biyu السلام عليكم وعليكم السلام assalam. باكي Ba ki da lafiya ne? Dama kawai zuwa ne bari in da gaishe A'a, zo a Wannan ƙarya ne. Ba dai gaishe ni kika zo yi ba. Daga kallon fuskanki akwai abin da yake damunki. ki gaya min me yake damun Asama'u kenan. Ki gaya min me yake damun ki. A gidan nan ina zaune da ke na ɗauke ki tamkar 'yar uwata ciki ɗaya muka fito. Bai kamata a ce kin ɓoye min ba in kika ki gaya min zan ga kamar da zuciya biyu kike zaune da ni ba da zuciya ɗaya ba. Ki tabbata kin ɗauke ni tamkar 'yar uwa? Na ɗauke ki a matsayin 'yar uwata mana. Ba abin da zaki nema ban miki ba. Ko shi sai dai in ban da shi. Ni matar mijinki ce. Ina nufin ni kishiyarki ce. Mene? Ki gaya min yaushe kika auri mijina? Wallahi ba abin da zai raba ni da ke yau. Sai na kashe ki a gidan nan tunda har kika iya cin amana na. In nake ki tsakani da Allah, ki gaya min ya kai kika auri mijina? Wallahi ban ci amanar ki ba. Ki saurare Ba ku da ku saurare yake inji ji. tun da har kika iya cin amana na ni zan an saurara a tattare da ke iye da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa sannu da zuwa babban munafiki algungumi yanzu ga da kai har za a iya hada baki a ci amana ka a cikin gidan nan me haka ne au dama da gaske ne a gaske ne amma ki ai ba haka muka yi da ke ba ban yi da ke akan zaki gaya mata ba mun yi da ke ne akan ne zan mata bayani a lokacin da ya dace ni ma ban yi niyan gaya mata ba Duk sasa ne ta yi dole sai da na faɗa mata kuma ban san haka ƙarshen zai zama ba to yanzu ƙarshen ya miki kyau ko dai bai kwanta ba na san na faɗa abin da haka yake gaskiya ne to na imani har ga Allah hankalin kowa yanzu ya fara tashi a cikin gidan nan kowa ya yau sai hankalin shi ya tashi a cikin gidan nan ba wanda hankalin shi zai kwanta a cikin gidan nan bari ma an gaya muku haka da kai nake yi wannan hayani da kike ba ta da amfani saboda za ki san gaskiya al'amari za ki ci gaba da wannan hayaniyar da kike yi ba za ki gane cewa duk wannan abin da kike yi ba ɓacin ne mara dalili amma an ce waka a baki mai da daɗi bismillah ga mata ɗin da bayan rasuwar mahaifina ƙanin mahaifina shine wanda ya sanadiyan faɗawa ta muguwar rayuwar da na faɗa a baya gaskiya maryam ta yi sa'an mijin aure amma a ce ce. to kiyaye na shiga ga mijin nata da kike ta wannan uban tsegun ko ban san shi ba na gan da katuwar mota a gidansa mai kyau yana da naira a hannunsa To ni a gani na wannan an shi ya fi dacewa da mijin aure. Gaskiya, a taki fahimtan kenan. Ni kuma a nawa idan zan samu saurayin da zai fahimce ni in fahimce shi. Ya sallama min su, sallama masa Ni shi nake kira burgewa da kuma miji, amma ba wai don kuɗinka ko don motanka ba. Ashe har yanzu kina yadda da ƙare da yin soyayya? Don wannan nan a sama ban yadda da so ba. Jita-jita ce kawai. irin na mutane da kuma kwanakwan akwai irin ku da yawa idan dai har kin yarda da kiyayya to lallai akwai soyayya kawai dai mutane ne ba su santa ba kamar yadda ba kowa yake da imani ba dama ka kawo ne nan ne saboda da saurari amma a cikin kokan tsuntsaye akwai abubuwa masu mahimmanci wanda ya kamata ya fahimta tsuntsaye suna kuka ne ba don sun rasa abin da za su ci kuma ba don sun rasa abin da za su ci suna kuka ba don sun rasa gurin zuwa ba ko gurin da ba tsuntsaye suna kuka ne don sun rasa soyayyarsu to kin ga a tunani na idan har ni ma na yi kuka a kanki ina ganin ban yi laifi ba domin na zama tsuntsun soyayya ba ki ganni da mota ba kuma ba ki ganni da gida zalika din ba na tunanin akwai wani abu da zai so ko kada wani ne faɗa maka saboda yawa yawancin mata hakan yake a cikin zuciyarsu idan baka da kuɗi baka da gida baka da mota ba za su taɓa nuna maka soyayya mata da ka ganin suna kuma da yadda ka zo musu da shi ne ka taso amma ni a iya gani na inda za ka yi musu biya to me zai sa ni ba zan musu haka ne yadda nake tunanin haka na sani ne da nake tsammanin haka kike kasancewa a kodewa asma'u ina so in yi miki wata sanya da shin da gaske kin amince za ki rayu in dai kai ma ka amince za ka rayu da ni ni ko me zai sa ba za ka rayu da kai ba kawai dai ya zama dole ka gaskata maganar da ake ta cewa na namiji ba ɗan wani ba ne saboda mata da yawa sun yarda cewa namiji kanin aljanu so haka dai mata kuke faɗin namiji ba ɗan wani ba ne amma ni na sani a sani za mu kasance tare za kuma ki fahimta cewa na kan maso ne har da gani ɗaura. Ina fatan haka. Asma, ina ne kike? Har na fara hango ka a matsayin ango tare da ɗan da guda biyu suna wasa a kusa da mu, kusa da nishadi da jin daɗi. Tsabar kini bibi mu zo ɗazu tare da ke nan kika zo kika zauna? Ke kuma daga ina? Wai jiran da wani da za ki iya ba. Wai kina nufin damar tare da ku? Tare muku. Ka na rin haka? Ban Ai ba ki. Au. yau kuma wata tsiya kuka Ina da mutum da ya zama Au, da abin da za ku saka min da shi kenan? Ta, lallai ku za ku gani. ƙawata tunanina ya fara sauyawa wallahi ji nake a jikina da zan samu miji kamar mubarak zan iya amsan shi a matsayin abokin rayuwa na ji daɗi da kika fahimci haka na lura kwanan nan kin ɗaura aure da tunani me ke faruwa soyayya kenan mai cike da tunani da sake-sake tun lokacin da na haɗu da mubarak nake son shi nake ji kamar idan babu shi ba zan iya amma kuma wani abu yana tsorata ni kamar ne matsala ba na fata ko tunanin wata matsala ta shiga tsakanina da ni da mubarak dan jina nake kamar ba zan iya rayuwa ba idan babu shi kina ganin akwai matsalar da za ta iya faruwa ne ki haƙuri babu abin da zai faru sai alkhairi bai kamata a ce har yanzu ba <laughs> kin sa na ciki zan dan tsaya tukunna kafin in baki amsa amma kin san me yasa ban yi ban zuwa gidanku ba saboda a tunanina ko in ce a shirin ba yanzu muka tsara za mu yi aure ba sannan kuma gaskiyar magana ba na son su sanni tun yanzu saboda za su iya tunanin cewa yaudara ke nake ba auren ki zan yi ba kuma na hana wani aure ki eh to da wannan dan wannan amma ni gaskiya ina son gan ka kofar gidanmu <laughs> to shikenan ina da maradin farin cikin ki duk abin da kika ce ayi sai shi za a yi ko kai fa yanzu ka ga yamma ta ya kamata a ce na karasa gida ko haka ne to biya. Yeah. duk da dai gana a gaban ki na tsaya ina kallon kyakkyawar fuskar ki ina tunanin babu wani matsala da ke tattare da ni karka damu ai mun kusa mu zama daya auren mu ya kusa ya zo yadda ka san matso da auren nan haka nake ji na kosa a yi shi ni dai bukata ta Allah mallaka minki ni ma dai bana tunanin akwai wani abu da ke tare saboda na riga na samu rayuwa ta kai zan aure insha Allah kuma sai ni aure da ni da kai zaki aurewa Sake auruwa. Auruwa. Mubarak ne ko baka gane shi ba. Asma ne miki miji. Tafi gida. Miji? Eh. Ke! Na ce ki tafi gida. Da gare ka. wannan yarinyar ba za a baka ita ba ka tafi an mata miji dan Allah kawo ka taimaka min wallahi idan na rasa ta na rasa rayuwata ka taimaki rayuwata kawo dan Allah rayuwarka wannan wani zance ne irin naku na yara to asma'u an mata miji kuma ba za mu aurar da ita da matsiyaci ba za mu aurar za mu aure da ita a gurin attajiri wanda Allah ya wa arziki shi za mu aure da ita don haka mun bata miji ka ba kobar gidan nan dan Allah sauke kai banan banan na ce ka banan na ce ce da kawun naki ne ko kawai kawai muna zaune muna yi daɗi da ni da mubarak ya zo ya kore shi wai an yi min miji ni ban san lokacin da aka yi min miji ba ina mana mutuncin yarinya nan take bari in gaya miki bari in gaya miki ki saurare ni da kyau ke da kai yarinya na, ka ta ƙara fita waje ka ta ƙara fita waje na yi mata miji eh? na yi mata miji ka ta ƙara fita waje na yi mata miji kai menene dan kanka daya kanka daya na ce dan yaya za ka ce zakka yi mata miji haka kawai su daren yarinya da da saurayinta wanda take so za ta aura a'a gaskiya wannan ba tsari ba ne ba yau talati yanzu na gano ki yanzu na gano ki yanzu na gano ki ai kaje ma ashe wato ke ce kike daure mata gindi a'a ai yanzu na gano ki talatu yanzu na gano ki talatu to ke a matsayin ki na uwarta ba ki da hakkin neman mata waje don haka ki rike ki tsaya a iya matsayin ki ki tsaya a iya matsayin ki in ba haka ba kuma to duk abin da ya same ki na ji eh ke kika siya talatu in ba haka ba kuma rake sai mu ba ci a gidan nan ba zai yiwu ba ƙarya ne wallahi ƙarya ne akan ne idan uban yana da rai za a ce za a tursa dole sai an mata auren dole wallahi tana ba zai wanda Allah ba Allah da ka mutu ba shi da Zauna mana. Abin ne yana bani mamaki. wai yanzu haka muka koma to ya za mu yi mubarak yanzu haka za mu saka ido muna ji muna gani ana ƙoƙarin raba mu ban taɓa sanin me so ba sai a dalilinka ban taɓa rayuwar soyayya da wani ba idan ba kai ba ba na jin zan iya rayuwa kuma da wani in ba kai ba hakika kalamanki sun ƙara min ƙwarin gwiwa a da na ajiye kayan yaƙi na amma a yanzu na ɗaura ɗamarar neman ki ma'ana ba zan taɓa gushewa ba sai na kasance tare da ke ma'ana sai kin zama matar aure na sai na aure ki na ji daɗin wannan magana ta ka. kuma ni ma na yi alkawari ba zan taɓa barin ka ba saboda kai masoyi ne na hakika to ina so ki min alkawari guda ɗaya ina so ki tabbatar min da cewa za ki kasance tare da ni daga farkon rayuwarki har ƙarshe ma'ana ba za ki taɓa guje min ba mubarak kenan ba na jin idan akwai wani ne zai baka labarin cewa zan iya soyayya ko rayuwa da wani ba kai ba za ka yarda ba zan iya ba ba rayuwa ba da na tabbatar da haka domin soyayya ba ƙarya ba ce ko ban taɓa ji a jikina cewa wata rana zan buɗe idanuna ban ganki a gabana ba na baki dariya zai? Asama'u! Asama'u! Na'a? Zo yaki. Yawwa. ya cika tsaya mun a Ya Da kika tsaya mun a Ina son ki ji ne. Ki ji abin da zan gaya miki. ba za ki babban bako. gobe zaki babban kamu yauwa gobe alhaji zai zo gurin ki ina son ki taimake ni ki rufa min asiri ki ba shi haɗin kai ki ba shi kulawarki asma'u yes asma'u kuma lalurar da Allah ya saka wa ubanki ita kike guda ita kike yi to saurare ne da ki ji ina son gobe idan ya zo kar a samu matsala idan aka samu matsala wallahi sai ranki yayi mummunan baci kin ji abin da na gaya miki ko ina umarta ki ki yi ƙoƙari kar ki yadda ki bijirewa ƙanin mahaifinki abin da ya saka ki ko bayan raina ne amma dai a wannan lokacin bai kamata a ce na yi masa biyayya ba ya ku kowa sanin cewa ina da wanda nake so sai dai idan so yake amfani da ni ya cizguna mana ni dai na umarce ki dai da ki yi haƙuri ki amsa haka Yawwa. Saboda yana da kuɗi? Saboda yana da kuɗi ake so in aure shi? To ai idan shi ya ci kuɗinsa ba mu ne muka ci kuɗinsa ba. Hmm. An shi yasa na ce ki yi haƙuri. Ko? Ina so ki yi haƙuri domin duk abin da haƙuri bai ba da shi ba. Sai ya fa ta isa ta bada ba. Amma ke ma kina goyon bayan arba'in da masoyi na ne ban goyi baya ba amma ina goyon bayan zaman lafiya Azamau! Azamau! ya zama zakka a kofar gidanka ashe ina gaba idan sanar miki ba kaga ka taimaki kanka ka tsira da mutuncinka kar ka sake zuwa kofar gidanmu wallahi ba na kaunan ganin fuskanka ko so daya azama a ganin ki a ɓace sun ko ba ki bukatar zuwa naka Eh? baki bukatar zuwa na ne ganin ka ne gaba ɗaya bana sanyi yi eh? wani irin bala'i ne haula illa billahi abinda nika zo da ke yanda kin ka kasance a cikin wanga zuciya nawa ba makawa ya kamata ki lura da cewar mu manyan mutane ne a garin nan kowa yana ganin mu da mutunci naira na dukan naira na kashe kuɗi ya kai saboda ne biyu a kanki kaga maganan kuɗi da kake yi ban san da shi ba ka je ka nemi wanda ka ba mu kuɗi amma ba ni ba asma'u yanzu duk kuɗaɗe da muka zaka su a hannun ɗantani kenan ba su zuwa hannunki ko to ina so in tabbatar miki ba ka zan yi asara fi ba amma na ajiye batun kuɗi asma'u ta aure ne ko koya yanzu kai eh. a tunanin ka in ka kalle ni kana tunanin zan aure ka ka duba fa ka gani akwai dalilin da yasa da yawa da ba zan iya auren ka ba kalli zubban ka ta yaya za a ka kalle ni ka ce zan iya auren ka ka dubi wani katon ciki da ka ajiye a nan wurin ka duba ka ga yadda kake tafiya kana nan gaji sai ka ce wanda ya sha wani abu sannan mafi girma kuɗi fa ka sa ka siye ni a haka kake tunanin zan auren ka an taba gaya maka an taba siyan soyayya azumau azumau wallahi wallahi tallahi wallahi tallahi ina gaya miki Ranga, wallahi ba zan asara ba. Na san abin da zan. Asama'u. Na gode. ita ga dukiya da kika batu ba ta zuwa hannunki to ma yi kokari ma yi kokari mu ga yanda za a yi dukiya ta zaka a hannunki Sufa, ba matsala inda ciki ne kwanta da hankalinki asabawu talauci baya kawo wannan na san kullum fatanki addu'a ki ke ma Allah ka lokacin da an kulla aure za mu kasance haka in mun je likita ya duba ke duba ni zan bukatun kuɗi na ka nemi wanda ka ba wallahi ni ba ni santa ba ni santa tun da waga ɗaya ta tabbatar min da wanga shegantaka na san ko na aure ta Allah lahira ta kai ni Allah lahira ta kai ni saboda haka wallahi na baka kwana uku na baka wallahi na azama kwana uku aka kaga kwana uku nan wallahi dan tani ayi kokari a damun da kuɗi na idan yarinyar ka ta zo ta same in yarinyar ta zo ta same ka fa ta yadda ta ta yadda da aure ah. wallahi ba ni bidatta ba ni bidatta sam wallahi ba ni bidatta eh ni ba ni bidatta wallahi kai ma hakurin je gidan dawo kwana uku ni ba taɓa min irin wanga tsaya ba. Ina wani mutuncin nan kike? Wa? Kai mana da ke nake. To gani. Dole ki ce gaji. A'a. Wato ke ce kika bi kika ɗaure wa yarinyar nan gindi sai abin da ta gada dama take shukawa ko? Sai yadda ta ga yadda. Ina lillahi wa ina ilaihi. Haba. Lallita ka ki kai maganin murar nan da take damun ka, amma ka addaba mun eh, ka saka ta a gaba? Kake nake mara mutunci. Eh, iska. Na menene ne taimaka. Wai ni shin menene dalilin irin wannan rayuwar? Me yasa kake so ka nuna min cewa wai kana son farin cikin ƴata bayan kuma ba haka bane. Baka fi ni santa ba fa. Wallahi barin gaya miki ku nutsu ku san me kuke yi ku san masoyinku ku san ku san kuma na daga nan daga nan na ba ku kwana uku na ba ku kwana uku duk abin da ya faru ku ne ka gani ka gani wani talatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifa da ne kai kama <laughs> bala'i ba za mu gani ba kai da ka jajiko kai zai saukewa insha Allah da Allah ya mai gida muna tambaya ne Allah ki sa na sani do Allah dan tare muke nema to ni ne dan tare lafiya kai ne dan tare ni ne da Allah to in ba za ka da ba muna inviting ɗinka a police station na shiga uku lafiya yalla bai lafiya lafiya kalau babu wani abu kawai za ku dan tattauna ne da fifi to wala na dan shiga ciki in gaya wa musu gaya wa masu gidan a'a da yake muna sauri ne ba wani abu bane in dai ba wani abu za ka iya daura <coughs> ya dai lafiya kuwa ina da lalura ne ina da lalura to ba komai da yake akwai kemis a can mun je ba komai za a tura a samu wa to ka bani dan dan magani na ba komai kada ka damu ba akwai kemis kar ka damu can yawwa Allah ka taimaka dan dau magani kai hakuri in mun je can akwai hanya ɗaya ce kawai za mu bi mu tsira da wannan bala'in da muke ciki mu tattara kayan mu kawai mu bar garin nan haba asma'u in ban da abinki ta ya za a yi mu tara kayan mu bar gari bayan mu masu hankali ne mubarak ke ma dai kin san wannan abin ba mai yiwuwa bane mu sake sabon tunani domin mu samar wa kanmu kyakkyawar mafita wanda zai fishe mu Allah sarki ai ban san cewa kai ma ka daina suna ba kai manyan da mutanen gari suka daina suna haba ka manta na yi alkawari ba zan iya rayuwa ba idan babu kai ya kake so in yi wa ga yanki na sadaukar da dukkanin komai nawa dalilinki idan har da gaske abin da kake faɗa gaskiya ne to ka tattara kayanka mu bar garin nan ba za mu gudu ba asma'u ni dai abin da na sani duk rantsi duk wahala ke wace babu mai raba mu kenan bari mu jira har sai lokacin da ka tsara barin garin nan sai mu tafi sai an jima asma'u shikenan na da muradin ki dan har da gaske ka yau ka tattaro kayan ka mu haɗa a ƙarƙashin bishiyan da ke cikin gari sai mu gudu ni mai yanzu zan je gidan in tattara ka saboda wallahi ba zan iya zaman garin nan shikenan zan je gidan in tattara kayana amma ki tabbatar kada ki makara duk inda goma da rabi ta yi mu kasance tare in dai goma ta yi bangan ka ba zan kaddara mara na cewa ba zan taba ganin ka ba har karshen rayuwa ba zan taba kare alƙawari ba ni dai abin da nake so da ke kada ki makara kai dai kaka makara kar ki makara a kai dai kaka makara ni ba zan makara ba zan kasance karfe goma a inda muka alƙawari da ke to shikenan zan tafi ya dai to me kuma? To wa zai fara tafiya kai zaka fara tafiya ai ni ba zan tafi ba mm. ko da yake shi kenan. Talatu, <laughs> wato sai da kika nuna wa baki da mutunci ko? Baki da mutunci ko? To wallahi da kake har ma biyar taki, yau za ku bar gidan nan sai kun fita daga gidan nan wallahi tallahi. in garba ne zai fito daga kabari sai kun bar gidan nan yau din nan to wai me ya faru ne don Allah sannu ai ka gani kai wannan murar wallahi tallahi tun da nake a rayuwa tun da nake ban taɓa zuwa police station ba ban taɓa zuwa ba na je police station dan sanda ya kama ne duk da burbuɗa ta ba yadda za a yi mutum ya rama kuma wai sai na biya naira miliyan biyu har da dubu miliyan biyu da dubu ɗari biyar ni kuma ko dubu hamsin ba da ita a ina zan iya zuwa in je in samu wani rashin ba gidan nan. to ban da abinka ɗanta ne mutumin nan fa daga kai shi sai shi fa kuka kulla kuma kwakwalwar da Allah ya cura maka ita ya kamata kai aiki da hankalin da kake da shi ai can ku je ku karata kai da shi ku je ku warware abin ku ku biyan da kuka yi ba mu san komai ba ba ruwanmu a ciki ni ne ban da hankali ni ne ban da kin san wanda bai da hankali yana karkashin kasa wanda ya kawo ki cikin gidan nan shi ne bai da hankali to shi ke nan ba inda za mu muna cikin gidan yes ai kai Umma, hmm? ina ce gidan nan da muke zaune saboda abin. Eh. to yara su mu tattara ina mu ina mu mu musu gidansu mana haba da ina da inda za mu tafi yan da sai mu tafi wallahi ba za mu bar mushi gidan ba ya cinye shi shi kadai Allah ka san mahaifinta a ciki ta yaya za a irin wannan da ka san mahaifinta a ciki kuma sai an bata a bata sai mu bar gidan tattara ina ku ina ku za ki ci ubanki kina magana a gabana yaya ne ba za ki magana ba sai ki zo ki da ke ni ka gane shi da ai ka gane to babu abin da ya rage kawai ku kashe shi idan ku kashe shi bayan abin da zan baku in na haɗa ku da alhaji aka dace shi ma alhaji zai muku alheri za ku samu abin duniya yawa ku kashe shi fa dattani <laughs> kai ka sani ba yau muka saba ba ka cika mana alƙawarin mu ha wasa ina ruwa na kan me zan taɓa muku kuɗi a ah, karka ba na son to bayan na sallame ku shi ma alhaji zai sallame ku ka san da cewa in har ya kasance ta mana wasa to ka za mu dawo eh na yadda eh na yadda na yadda alhaji shi ma zai sallame ku eh na gode na gode na gode <coughs> na gode na gode inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakeel hmm? mubarak mubarak babu asma'u ban gane ba mubarak ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asma'u Asama'u. Bismillah wa ni'mal wakil. Wayo Allah, Asama'u, kar a biyu na shiga uku wayo Allah na. Asama'u. To ka taimaka mana Asama'u. Na shiga uku. Ta yaya zan yi rayuwa babu mubarak? Waye ya kashe mishi? Asama'u, ki yi haƙuri. Shi dai tun da ya riga ya mutu Allah ya ji kanshi ya mishi rahama. Su ko waɗanda suka aikata Allah ya tona asirinsu. Duk inda suke Allah ya tona su. Mubarak maraya ne. Ta aka kashe shi babu wanda ya damu, amma saboda ba shi da kowa, babu wanda ya damu da yi bincike akan wanda suka kashe shi. ina ji ina gani aka bar maganar tawazi kamar komai ya yi sanyi kawai sai kawuna ya zo gidanmu ya ɗauko da maganar dole sai babban masa gida shi da kanshi ya dinga watso kayanmu waje yana koranmu ana cikin wannan abin ne sai allah ya kawo mijinki abdulkarim ni kuma da na ganta cikin wannan halin sai na tausaya mata sakamakon haka na sama musu gida suka zauna haya saboda tausayi da kuma kwaɗayin in taimako shi ne na aureta da ƙarshe musamman ma da la'akari da cewa ta rasa masoyinta na san cewa kina da ilimi irin na addini kuma za ki fahimci wannan al'amarin za ki kuma yi mata uzuri ne maki min uzuri asma'u Allah ina neman yafiyanki abin da ni miki a'a ni zan roka da Allah ki yafe ni Allah ya muku albarka na gode da fahimta nan da kike na gode ne shi na na na ina so kai kan ba mu gobe kowane sun sirri da kuma. barangu Asma'u na fahimci da abin da yake tafiya ran Allah ke yafe mu kuma ni ma na yafe miki kin ji sannan kuma ki manta akwai alkawarin da kika mu kin faɗa mana guda wani. saura guda ɗaya hmm? to ai ki riga kin aikata guda ɗaya ɗayan ne yadda da gaskiya a duk lokacin da ta zo maka tuna gode Allah ya sa alkhairi Allah ya bar mu tare